cikin kokarin maganin talauci a cikin al'umma wato a gurguje akwai babban kuskuren da ake yi kaga mutum ya ce shi babu ruwan shi da harkar siyasa ko tumala akwai kurakurai da ake masu manya na mutum ce babu ruwansa da harkar siyasa ni na yi zaɓe na gaji ni na yi kaza su amma kuma wanda za a zaɓen nan ko kai baka je ba shi zai sa ministan shugaban cbn da zai polisi ya za a yi a raba kuɗin najeriya shi zai sa minister of finance shi zai sa maka minister of agriculture shi zai sa minister of security shi da yanke shawarar cewa ko ka kwana ko kuma yin Allah tsare ka kwana ko kuma a baka haka nan ka zai ta kashe ka a banza amma da ke kamar dabba ana cinikin ka so da ka kuskure ne al'umma mu ce babu ruwan su da siyasa muna buƙatar jagoranci na siyasa musulunci dinin wa daula ne yana da alaka da waya zama shugaba kuma ya aka ya zama shugaba so da ka halin da ake ciki za ka ga sai an samu dama dama so da ka mu kokari mu ci riba wannan dama daman mu ci gaba da kuma aikin ganin cewa har mun samu shugabanci ne kwalitin da zai iya rafazancin din mu yadda ya kamata insha Allah sanan na biyu a kora abin da ke tunanin cewa muna da karancin sa wanda ya kamata ne establishing ɗinsa. Shi ne harkar mentorship mentorship ne harkar za a ga kamar in yamur za a haɗo shi da yaro ya zo ya koya mai sana'a ko irin su wajen su yarbawa za ka same su kuma wannan akwai seminars da conferences da suke yi na taba zuwa ta wani conference na Institute of Chartered Accountants of Nigeria a Lagos kan abin da shafi harkar noma wallahi sai na gane arewa wahala ake yi ba ma cin ribar noma so da tunan da suke tafiya ba wacin yewa suke ba ko wanda gyara su ake a su kasar waje a karɓo kudin a daloli a dawo da su Najeriya linkin ba linkin abin da su suka siya so akwai kasashe da suke bukatar irin waɗannan abubuwa sai zaka wahala ka shekara kana noma a duke kuma wasu za su samu ribar al'amarin so saboda haka akwai tun daga fara harkar karatu da harkar aiki da komai akwai muna buƙatar musamman da mentorship akwai a abuja na san an sha gaita a shugaba na wajen aiki zuwa wasu lectures ya kamata a wasu makarantu kuma daga ji 3 ake fara lectures nan sai aji a ce musu yaro ya zuwa ce su za a mai lecture za a kira wani ƙwararren accountant ne ƙwararren ma'aikacin harkar gona ne ƙwararren ma'aikacin banki ne zuwa mai bayani so daga ji 3 ya fara sanin cewa ina zai tafi da rayuwarsa akwai lecture na taba zuwa sai wani yaro yake ce mun a shi fa yanzu ya yi shawara aikin banki da su haka shi ya ma daina kula da abin da shafi karatun agriculture da sauransu agri science ya daina kula da su da sauransu tambayar da ya mun da na ga masalakta kan abin da shafi accounting su kaga nan wani kuskure ne ya tafa sai ya jawo hankalin sa kan me alaka da accounting da banki da shi wannan agriculture science da ke san zai yi ya za a yanka kawo mai wani proposal cewa ga business za a iya gane cewa business za a iya samun riba yan harkar noma ce ya za a iya gane cewa na kafital ake bukata a samar da shi a kai so akwai bukatar mentorship akwai courses din da ya kamata yaran mu su daina karanta su ma gaba daya wanda kuma har yanzu yaran mu suna tafiya suna karanta su ba su da mentorship ne musu cewa su canza layi yanzu ba wadda duniya ba ta bukatar wannan abu yanzu misali a harka ta daga a fara dalilta ta zuwa yanzu da ne aiki na yi a dalilta daga 2002 eh, na shiga jami'a zuwa yanzu ina da kusan shekara ashirin na yi lecture na yi biyu na yi aiki a social Action commission da kuma yanzu inda nake aiki a kai to akwai abubuwan da muka gani wanda mu ma da zamu dawo baya sai mun canza tafiyar mu to a za mu samar da forum inda mu rika ma yara irin wannan tarbiyyar yanzu in zaka tafi zaka zama accountant kai tsaye zan tsara maka cewa ga abin da ya kamata ka mai da hankali kai waɗannan hayaniya ne ka watsar da su ba za su taimaka maka a gaba ba akwai abin da mun mai da hankali mun duk ofisin mun kashe gare a kansu da muka je wallahi akwai abin da ban taɓa amfani da shi a duniya ba sai da ma na je na gane wani abin already an samar da software da computer suke aiki ma ba mutum ke yi ba amma na muna tafa mahaddan formuloli ya ke a calculating din already an wuce wajen ba shi ya kamata ka da hankali ba su akwai da wannan damar makin da ya kamata mu samar da forum da zamu rike wannan tattaunar daliban da suka yi aiki ko suke kan aiki ko suke kokarin zuwa jami'a a ba su guidelines akwai courses wasu suna da wahala amma ba wahala ba ce ba na sashi kaɗin shi ne zai maka amfani ka koyi abin da ko baka samu aiki ba zai riƙe maka rayuwarka akwai wasu da tafilikali ba za su riƙe maka rayuwarka ba su a kansu ɗin sai dai ka koyi wani abin daban sannan akwai abin da ya shafi kuma fahimtar fasaha ta kuɗi kuɗi akwai fasaha ta kuɗi da ya kamata a cikin al'umma mu sun fahimta wani ana ƙarancin fahimtar ta akwai abin da ake cewa asset liability yanzu yaro na zuwa na samu dubu ɗari biyar sai ce bari ya jera sai je ya siyo mota idan ya siyo mota averagely mota kullum tana cin naira dubu ɗaya ne a takaice na averagely idan ta cinye maka naira dubu ɗaya kullum a shekara za ta dubu ɗari uku da sittin da biyar kuma motar dubu ɗari biyar in ka shekara ka hanta kana hawan ta ta kasuwa za ka sai da ta ƙasa da naira dubu ɗari biyar na nau in ka yi sa ka samu dubu ɗari uku a kanta yanzu wani mota ta ce maka dubu ɗari biyar da hamsin nawa ta kawo maka to me yasa ka ce mota me yasa baka zuba jalin wani wajen da za ka juya shi ba mota kake bukata roba roba sabuwar dubu ɗari biyu da hamsin kake bukata so akwai wannan prioritization din akwai abin da zaka siyo shi ne ya janye kuɗin ko shi ba zai mai da kudin sa ba to me amfanin ka je kan irin wannan harkokin akwai kuma abin da ake magana da irin su disposable income cewa wani ma kuɗi ne ya kamata ka kashe yaushe kamata ka iya kudi kuɗi a kasuwancin ka kashe yanzu misali idan ka je Kano ana sai da abu naira ka siyo abu naira ashirin ka zo za ka sai da shi naira talatin riban nawa ka ci riban nawa ka samu ku bani ansa ya aka ka riba goma bayan da kudin mota da kudin hayanka da kudin abincinka da kudin rayuwarka so da zan kai lissafin naira goma ka riba ka fada nan wajen da wuya ka iya rike kasuwancin so za ka rike lissafi a mentality ka naira goma kake ci riba baka ci riba naira goma ba in ka lissafa za ka kila naira biyar ko naira uku ci riba so galibi muka tsaye abin da ake kira da gross cost sai mutum ya calculation din kudin sa akan gross cost sai yanke hukunci akan cewa na ci riba naira kaza wanda shi ma wannan kuskure ne sannan galibi muna da wayoyi na android amma mukan tsaya kan just social media da abin da bai taka kara karya ba ko ka san cewa wai android ɗinka kana da sana'a za ka iya zuwa kana zuwa a shagon ko kuma kana da shagon ka akan ka wanda yake buƙatar kayan ka ya oda kuma ka tura masa to ne zai hana mai amfani da wannan damar makin sai ga mutum yana Lagos amma zai kasuwanci da kai kana zariya kuma ya turo maka kayan ka ya karba ba ka ganin shi ba bai taɓa ganin ka ba sura amfani da fasahar zamani to dole sai mun shiga cikin ta kuma kusan duk abin da yake a duniya ka je ka sa cin a Google sai ga wani ya rubutu mai nisa akan irin waɗannan abubuwa sai ka koya bidiyo a youtube ga sunan barkatai idan ka samu bidiyo a youtube sai ka ga yadda za ta mu'amala da su sai ka ga hanyoyin da za ka inganta sana'a wani a ingila wani a uk da ya shekara hamsin yana wannan sana'an sai ka ga ya samu damar da zai ya koyar da gasirin da ya koya a wannan sana'ar so da haka yana da kokari amfani da abin ga tsare-tsare masu kyau sannan akwai abin da ya shafi kuma tsare-tsare na planning da state of preferences idan ka za ka yi amurka mai cewa menene a hannu kafin muhim me ya fi muhimmanci a ce an yi shi kafin aka yi kan waɗannan abubuwa? a yanzu nan kamfanin sha'ala to akwai irin wannan abubuwan da ya kamata su ma a ce an duba su sannan kuma akwai harka ta inganta sana'a kamar da malam ya magana da kuma harkar kiyaye abin da shafa kiyaye jari sannan musamman irin wannan lokacin da capital jari yake naira take yawan karerayewa dole mutane su dage ganin cewa baka ije as ka a liquid naira ba idan ka ije naira dubu biyar ɗinka a wata biyar da suka gabata yanzu ba za su ce maka abin da za su ce maka a wata biyar da ya gabata ba so haka yaya kamata ka dajin asset ɗinka for capital preservation shi mana dole wasu al'amura ne da ya kamata a ce an kula da su gabaki da suna al'umma su a takashe ba bari mu kira malaman ta za su mana ta'aliki da farko mana da Sheikh Malam Muhammad Nura a Malam Nura Zubairu Jambo wanda sananne bai bukata wata kaddamarwa zai mana ta'aliki cikin minti biyar insha Allah Allah ya gafarta malam bismillah okay أعوذ بالله السبيل الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 tana da abin da ya kamata a wannan yanki muna fatan ubangiji madaukakin sarki ya azarta mu da ire-iren waɗannan makarantu a duk fatan zariya gaba ɗaya bal a kaduna sadika bal a ƙasan mu duka muna buƙatan irin wannan ƙoƙarin wannan shine karo na biyu a iya sani na da aka wannan aji yayi kira a zo a tattauna kan hanyoyin samun mafita daga halin kunci na tattalin arziki an taɓa gabatar da faifa makamancin wannan lokacin da talauci ɗin nan ya darfafi ƙasar nan abubuwa ya yi kaka lokacin an yi irin wannan kiran kuma an zo an gabatar so ga kuma wannan a karo na biyu da aka sun yi abin da ya kamata shi malamin da aka gabatar wato a shek shu'aibu salihu zaria wallahi ya gabatar da abin da ko a kansu aka tashi sun isa su zame ma al'umman mujali wajen samun mafita daga halin da ake ciki da izinin Allah haka shi kanshi dakta mai taliki ka kalli irin abubuwa da ya fito da su wanne ne ba wanne ne ba Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki to ne abin da nake so dan alakanta shi da wannan kasan wato asali shine kowane mutum ya dogara ga Allah ya kuma nemi taimakonsa wajen aiwatar da dukkan waɗannan shawarwari da malamai suka bada wannan shine asali amma mu sani yadda ake da karin maganan hausa sai wani wato wani da wani yakan tashi sai ka dan dafa wani sai ka miƙe yaya. dukkan waɗannan shawarwari da malamai suka bada ni a ganina suna buƙatan ɗayan biyu ko ma cutuka na dai suna buƙatan kansulin a sami su ƙwararru ire-iren waɗannan da za su zauna su ba mutum shawara matashi ne a wani ne sana'a ne domin wani shawarar da za ka ba shi wala sai ka kaman gari ya waye mashi to masu ilimi akwai bukatan su kafa kungiyoyi kawai na kansilin gadin an kansilin wadda za su rika jan hankalin mutane a da wayar da kansu a ce akwai ofisoshi na irin waɗannan shawarwarin ga 'yan kasuwa ga matasa da waɗanda suke boko da sauransu akwai bukatar kar a rika rowan wannan a wata ta shawarwari wani shawaran dan shine zai zama masa jalin da zai taka ya miƙe abu na biyu waɗanda Allah ta'ala ya tarbawa garin su nono masu hannu da shuni wallahi irin alin hikma ka to alin hikama ta la ba da tilkazi ba da muke ciki wato wata irin fantamawa in himakat da za ka cimma ta wahani daga yawa daga cikin masu kuɗinmu suke a kai shirme ne ba ɗan tsantsani ba ka cimma mawadaci da zai ta gina gida aka rasa irin wannan gida na menene yana da gida a gonan ganye ko a gaskiya amma zai tashi ya koma GRA iko wata anguwa ya kashe miliyoyin kuɗi kuɗaɗen da da zai kashe rabinsu ko ɗaya bisa ukunsu zai rayu rayuwa kuma ta mutunci abin da ya rage ya tsitsinka shi a matsayin jali da na ƙasa wanda da shi ne za su haɗa da wannan ilimin da suka samu sai ga sun yi yunka kiɗawa ko yaya babu shakka yana da matukar muhimmanci yana iya tuna wani abu maliku ne binar a lokacin ana girma malaman addini in sun faɗa ana ji maliku ne binar ya ga wani alhajin birni yana sake sabon gida Ina gina wani irin makekin gida ya ga irin salon ginin da ya ɗauko Ina ta da wani almajirinsa sunansa ja'afar bin suleiman sai ce ya kamata ne wa mutumin nan wannan alhajin magana yaushe ke wannan gida zuwa ina sai je ya same shi Ya mai sallama aka ba shi izini ya shiga Ita ce alhaji na zo ne in ka yarda kaman bayanan nawa kake so ka kashe wajen gina gidan nan yace ce miyatu alfi dinar ina so in kashe dinari dubu ɗari lokacin kudin kaman kashe miliyoyi da yawa a yau to in da daga wannan gidan naka na shirme na hayaniya ka bani kudin ni kuma in sai maka gidan aljanna da shi ni zan maka zan sayan maka wani gida da ya fi naka ya siffanta masa gidan hatta irin furniture da za a sa a gidan ya ce gida mai faɗi kaza mai yalwa kaza mai irin kujeru iri kaza wanda aka kira shi da kun faya kun ya dinga ambata masa ya ce to gafarta malam kaɗan ba lokaci cikin wannan daren da sassafe ka same ni da sassafe ko maliku da dinar ya same shi ya ɗauki kuɗin da ya niyan ya gina gidan nan da shi ya ba malikum da dinar shi kuma malik ibn dinar yake gaggari matasa da sauran gajiyayyu da duk wanda bai da sana'a ya yanka ma wannan kaza ya ce kai kai kaza ya ba wa da kaza ya ce kai kaza ya ba wa na kaza ya ce kai kai kaza wallahi malam ba a kwana arba'in ba malik ibn dinar sai da ya rubuta ma shi wannan alhajin a rubuce ya ce ni malik ibn dinar na karɓi kuɗin alhajiwa daga zai yi so ya gina gidan duniya da shi hakan zan siya masa wani gida da ya fi wannan mai sufa kaza mai kujeru kaza mai kayan aiki iri kaza na yi mashi wannan alkawarin zan siya masa sai ya ɗauki takardar ya ba wannan Alhaji. alhaji shi kuma ya ije takardar ba a kwana arba'in ba malukum ne dinar ya yi sujuda ya ɗago daga sujuda sai ga wata takarda a naɗaɗa a gaban shi yana limanci da ya gana takardar na a gabansa na ɗinsu yana ganin wannan takardar a gabansa sai ya ce ya faɗa wa almajiransa ga wata takarda ana buɗewa a karanta sai a ga ashe takarda ce daga Allah ta'ala Allah yana cika alkawarin da malukun nijirar ya ma wannan mutum Allah ya yadda ya ba shi gidan ya masa kaza ya masa kaza sai ɗauki takardar ya je ya ba mutumin ana zuwa sai aka cima mutumin ya rasu yi jama'a kawai ya rasu a jiya ina wanda ya masa wanka sai ya ce gani ina wanda ya masa wanka gani wannan mutum da ya masa wanka sai aka ce me ya faru ce shi ya wasiya ya mashi wanka kuma kafin ya wasiya a kowace takarda da ya ce kai ma lukumi dinar ɗaya ne ka bashi ya ce in na tashi zan sa masa likkafani ka sa wannan takardar tsakanin likkafanin da jikinsa in haɗa shi da shi in naɗe da takardar in naɗe malikum ne dinar ya ce to ga wata takarda na ganta da rubutu na a gefe ɗayan kuma da wani rubutu da shi wannan mutum ya ce wallahi ita ce ita ce takardar da nan da shi da ita kalla mutumin da wannan ba isa ce ingantacciya in ka bi ta karanta littafin kadawa bin halima bai bin guda ba yau ce tun masu kuɗin mu madadin wannan fantamawa ɗan na wuce gona da iri suna ɗan tsitsin wani abu ana taso da na kasa ana haɗawa ta wannan ilimin to babu shakka talauci zai sauki cikin mu shi wannan ita ce tsokacin da aka nemi in yi ko wani abu kuma da mutanen anguwan nan suna da haƙƙi wadda mun magana da malam yanzu a kansa suna da haƙƙin mai masu bayani an fara sallar idi a cikin masallacin juma'a a cikin jiko wannan iyakan sanin mu a zariya shine na farko a ce a yi sallar idi a cikin masallaci sallar idi a cikin masallaci ya sabawa sunna sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallar idi ana yi ne a wajen masallaci a bayan gari amma ɗaliban ilimi mu karanta wannan littafin almadahal na al'imam ibn al-hajj da ɗaɗɗan malaman da kake ji ba wai karatu za a yi ba ba lokaci ne na karatu ba amma ku karanta wannan shafe na ɗari biyu da arba'in da shida a cikin layi biyu ya gama magana layi biyu zuwa uku yace wa sunnatul madiyatu fi salatil idain an takuna fil musalla لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام سيتي ثم مع هذه الفضيلة العظيمة ثم مع هذه الفضيلة العظيمة kharaja sallallahu alaihi wa alihi wa sallam illa al-musalla wa tarakahu ai wa taraka masjidahu kalla duk da wannan falala sai ce fa hadha dalilun wadihun ala ta'aqqud amri al-khuruj ila musalla li salati al-idain fa hiya sunnah wa salatuhuma fil masjidi ala maskabi malik rahimahullah ta'ala ji imam wato Ibnul hajj haka wannan yana wakiltar malikiya kenan haka in ka kalli maskaban hanabila dukkan mazahibu imamu shafi a cikin littafin al'ummu ina nan shi ma na sa alama kansa a cikin littafin al'ummu shi ma ce bid'a ce ba daidai bane yin sallar idi a cikin masallaci al'imamu Ibn ibnu qudama al-maqdisi a cikin al-mughni shi ma abin da ya tabbatar kenan maskaban Ahmad bin Hanbali da maskaban mazahibu gaba daya bid'a ce duk wata shubuha da za a ambata malam albani yayi raddin ya bada ansa a kanta a cikin littafinsa salatul idain fil musallati sunna wato fil musalla wa kharij al balad hiya sunna to duk wata shubuha sai da yaka da amsa a kanta da haka muna kira muna ambatawa nuduran an kudura wato karka yadda kai sallah idi a cikin masallaci ko a harabar masallaci a wajen gari ake sallar idi wannan shine zancen da yake zancen da ke nuna al'adiyar sallar idi a masallaci zance ne da bai da inganci ko kankani da aka mutane su rika fita wajen gari ne don sallar idi ba a cikin masallaci ko a harabar masallaci ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah a gurguje duk da ƙwarewar lokaci za mu so mu kira babanmu a professor kabir musa ya yi mana ta'aliki na yaman na minti uku katal ya mana mulahaba ta minti uku katal insha Allah malam bismillah malamin makaranta ne ba zan Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ni abu kowanne zan summarizing duk abin da ya faɗi ne da kuma misali ɗalibi ɗalibin ɗalibi na professor in making ko da ya ce saura kaɗan amma tun da an assessment ka zama insha Allah sunanmu ɗaya ka yi maganan zan summarizing duk abin da kace shi ne abin da ake cewa think beyond your certificate abin da ya faɗi ke duk certificate ɗin da ka samu tunanin ke ya wuce shi ne duk wani abin da ka faɗi ke ka ba da misalin wanda ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza kuma ga malam kai magana a fita na ba ku samun duk garin da kuka ji. yawancin masu arzikin garin baƙi ne sun bar garin su ne sun da shi ne kan muhallin shahidi ga kuma wani ɗalibi na ya yi maganan karka sai mota to ni practically ban sai mota ba sai da sai gona samari ina kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikun Allah ya saka ma farfesa da alkhairi a a gurguje muna da 'yan tambayoyi kalilan da za mu yi kokarin mu gani za a amsa su a maybe cikin minti ɗaya zuwa biyu haka dan yi bayani a takaice a tambaya ta farko suka tambaye cewa mai tambaya ke cewa waɗanne addu'o'i ne ya kamata mutum ya niƙa yi domin samun sauƙin rayuwa waɗanne addu'o'i ne kamata mutum ya niƙa yi domin samun sauƙin rayuwa za mu niƙa tambayin zuwa ga Sheikh Malam Salihu ya dan ba mu a gurguje so akwai addu'o'i da dama na farko dai babu addu'a da ta kai rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar idan kana fama da bashi makfi ne bi halalika an haramika wa agni ne bi fadlika an mansuwa wannan addu'ar ta biyu tana maganin biyan bashi kuma tana jawo arziki wa agni ne bi fadlika an mansuwa ya Allah ka wadatar da ni daga gurinka ma'ana ban da bukatar kowa a wani sai kai waɗannan addu'o'i biyu ina mana wasiya da mu rike su hannu biyu masha Allah Allah ya saka da khairi sai mai tambaya ta gaba ce ya ya kamata talakawa su mu'amalanci shugabanni a lokacin kunci insha Allah zan da mai da wajen malam shaibu insha Allah so babban abu dai shine addu'a kinuwa ba naka bane wani zai kafa hujja da cewa annabi ya ce ya Allah duk wanda ka bashi shugabancin al'umma na ya matsa min ka matsa mai a wannan addu'ar annabi ya riga yayi kai ka nemi sauki domin idan ka tsine musu suka tsinin kai ne tsinin nan kin suka ƙara tsiya cewa kai ne wahalar za ta ƙare a kanka da aka idan ana cikin ƙunci mu dinga roƙon Allah ya fitar da mu kuma Allah ya buɗe mana daga falalashi. sai tambaya ta ƙarshe kuma mai tambaya ya ce ta yaya za a haɓaka tattalin arziki duk da ƙalubalen zaman lafiya da ake fama da shi yana jin zan miƙa wannan zuwa ga wajen ta Kabir ya amsa ta a gurgurde insha Allah. Ah, Tambayi ita ta ce ta yaya za a haɓaka tattalin arziki duk da kalubalen zaman lafiya da ake fama da shi Assalamu alaikum. shi ɗan adam a rayuwar shi tun farko yake makan shi fari kamar yadda ba ku misali gani tun da na kama aiki farkon abin da ni na gidan haya na je na kama ban da mata na bar na zama independent kuma yanzu kamar yadda ku cewa ba zaman lafiya amma kuma za a haɓaka tattalin arziki shin an aka tsohon a lokacin yaƙi shin ba a kasuwanci ba a wasu abubuwa wasu ma da wannan yaƙin tashi suke samu su je su yi cinikayya kuma su je lokacin da ake yaƙin su bulo akwai masu kwasan kaya daga nan suna zuwa can su kai saboda rayuwa dole ta ce in har kana tunanin waya za a yi a haɓaka tattalin arziki saboda ba zaman lafiya ka yi bifitin kanka malamai sun ce ai kullum ka yi tunani malanka in wannan wurin a ai kai magana in ka rasa in ka ga nan talauciya da ka ka koma wani haka in ka ga sai ka koma inda ake zaman lafiya yanzu misali duk in kai nan ɓarin gonakan ba za a yi nawa ba to yanzu ƙarin nan namu mutane da yawa suna koma suna yankan daji suna koma inda yake zaman lafiya to saboda haka karkai tunanin dan ba zaman lafiya arziki ba zai haɗu kullum kai tunanin ta za ka ramu mafita saboda Allah ya yi maka kwakwalwa ta ko'ina saboda haka ba wani abu wani yawanci initiative ɗin ku yi haƙuri na tsarantar nima na je na haɗa da turanci ne ɗalibin sai zan kasa so saboda haka dole ne da matsala ta zo ka san ta ina za ka karkata saboda rayuwar da za a rayu tun da ba duk wahala ba za ka mutu ba sai lokacin ka kuma dole ka ci saboda haka tunanin wai ba zaman lafiya ya za a yi haɓaka tattalin arziki in kai ɗan kasuwa ne inda kake to ka koma noma in kuma noma kake ka koma wani wasu wurare da yanzu malam kai wani magana yanzu misali na tafi tun daga haɗeja na biyo filin da na gani wallahi kamar in kuka mara mutane na zama cikin talauci in ba shi nan ka koma wani gari ke yanzu yanda aka kashe a maiduguri masu noman shikawa ai wawa ne ba garinsu ba ba ɗan barnan ba haka mutane dole inda ba zaman lafiya sai kai tunani ina ne Allah zai baka mafita kuma duk wanda ya ji tsoron Allah zai bashi mafita kuma zai azurta shi ta inda bai sani ba saboda haka tunanin wai in ba za a yi ba ka ce ai yau ba zaman lafiya ba akwai ku yi haƙuri akwai wani mutum na je mai duguri, muna dawa ya ce malam haka kuke ya ce to ya za a yi ya ce ka zauna a gidan ma tun nan talaucin gidan gara ka fito in ma ka zaune da ajalinta ne ba matsala mota ya muka yi catarin ɗin da daga mai duguri har zuwa gudu saboda haka in nan kaga ba matsala kai tunani ina zan koma malam ya magana karkace na kirkawai sana'a ɗaya ita kenan sun ka kashe kanka da dole ne ka yi tunani ta ko'i na san mutanen da suna cikin wannan sana'an sun koma wannan suna cikin wannan sana'an sun koma babban nasara dai mu gyara kanmu malayi magana istighfari shine mafita shi zai kama zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh so a gurguje saboda kurewar lokaci za mu tafi zuwa ga a maudu'i na ƙarke, wanda shi shine rikici gabzi kenan akwai jawabi na godiya da shugaban wannan markaz na markazin ruwa al da gabatar eh, wanda shugaban wannan markaz na Sheikh Malam Bashir Lawal Muhammad zai gabatar insha Allah wanda na tsawon minti goma insha Allah daga nan sai a rufe taro da addu'a in Allah ya ta. Falyatafaddal أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سأل بركة Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya cancanta mu gode masa godiyar da ba ta da iyaka godiyar da ba za a iya kididdige ta ba idan ba mu manta ba ba rawar haka ba mu sami iya gabatar da wannan muhazara wadda ta zama al'ada daga cin al'adu na sallah a cikin jikun har da muhazarar da ake gabatarwa a ƙarƙashin wannan market. ina jin duk wani musulmi da yake rayuwa a nan yankin ya sa wannan yadda yake zuwa yawon sallah haka ya sa wannan ta kai mai yanzu ko an sanar ko ba a sanar ba mutane za su so to godiya ta tabbata ga Allah da ya ba mu ni'ima ta lafiya da ya ba mu ni'ima ta rayuwa muka samu damar halarta wannan taro sannan muna godiya ga malamanmu waɗanda suka yanka mana daga cikin lokutansu masu tsada suka mana kyauta da shi mai gabatarwa ɗan uwa amini tsohon gwagwarmaya abokin gwagwarmaya tun ana ba san abin da ake ba har lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu a haka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a game da wannan matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu ina tunawa wata rana ina zaune da dubo duwan muka yi irin wannan rayuwa ta baya da su sai na ga cikinmu kusan ba wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai masa abin da ya kamata ba sau da muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a game da waɗannan nimomi sannan shi wanda ya gabatar ɗan uwa Sheikh Shu'aibu Saleh Zaria muna masa godiya Allah subhanahu wa ta'ala ya cika ma'aunin shi na alkhairi Allah ya fi masa kurakuransa Allah ya mazu yarsa albarka mahaifinsa mahaifinmu Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alkhairi sannan sai mai taliki dan uwa profesa wato Kabir Ahmad eh, shi ma tsohon abokin gwagwarmaya ne a ɗakinsa muka kafa wata ƙungiya da ake ce mata Muslim Umma Salvation aka yi katimarmara aka ce ni ne amir to kusan cikin shirye-shiryen da muka rika yi a waɗannan lokutan har da yin waɗannan tararrukan muna shiryawa duk shekara amma a mataki na jami'a to Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya sani mutum ne kinkini da yake da irin waɗannan tunaninnika kuma sai Allah subhanahu wataala ya taimake shi bayan tunanin sai yana aiwatar da shi a aikace NPD da ya faɗa wato muslim abin nan wane ne official abin nan for potential student for potential medical student sunan da su ne suka kafa ta su suka kafa ta da tunaninsu a matsayinsu na tsofaffin ɗalibai na refresher course so da ka refresher course ita ta haifar da mpd so da ka Allah ya saka musu da alkhairi a keɓe shi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara ma rayuwarsa albarka Allah ya sa ya zama mana shi na Ahmadu Bello University insha Allah eh, wani abin takaici da na je an yi rasuwa shekaran jiya sai na ba da wannan labarin wai duk biyu ba makabarta wannan abin ya daɗe yana mun tunani a cikin kwakwalwa to ne makabarta ba ta cancanta a cikin jami'a ba mutum ya mutu ɗalibi ko malamin jami'a sai sai an fito da shi an tafi da shi wani waje ga sunan su ne cikin jami'a muna tare da ma'aikacin estate injiniya umar shi yake tabbatar min da haka duk wani fili ya san shi a biyu babu makabarta a abu to ne yin wakilci da ke yi nina mamakin bokon da kuke wallahi sai mai ta labari ya za a ce babu makabarta makabarta na cikin lawazim na mahalli yadda ake bukatar asibiti bukatar asibiti da kai ta makabarta ba domin wallahi za a iya zama ba a yi ciwo ba amma dole a mutu mutum yana zaune yana jawabi yadda nake jawabin na wallahi ya faɗi mutu to aje shi za a yi a aji ko a lab za a kai shi a aje shi ko ko a hol za a aje shi a ci gaba da kallon gawar shi so daga waɗanda suke da faɗa a ji su faɗi a biyu ya kamata ya zama akwai a biyu wannan ratse ne na yi makabarta Allah ya sa a samar da haka sannan sai shi shugaban zama ɗan uwa malam murtala lawal da muka yi masa kutse tsakani da Allah ya bani sha'awa kuma Allah ya saka masa da alkhairi ba ina faɗi a gabansa ba jiya aka kawo shawara bayan mun rasa wanda shine asalin wanda da aka so yayi to sai ya zama sai aka ce don Allah ai gaggawa a mushi magana kuma nan take cikin lokaci kaɗan a waya ma aka kira shi ya amsa kuma ya zo wannan shugabanci mai ban sha'awa shi kan shi lacca ya mana bayanan da ya da za a tattara su su ma takarda ce wallahi ce kwarewa ta aiki kwarewa ta rayuwa so da Allah ya saka musu da alkhairi mahalarta ba sai na iya faɗin sunansu ba in na juya na kalli gabas tun daga dama na har zuwa hagu a waɗanda suke kan kujeru Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma kowa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya taimake ku ya tsara muku gudunmuwa a cikin wannan rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga abin da nake jin tsoron sa haka mahalarta waɗanda suke ƙasa kuma matsayin ku bai wuce na waɗannan ba amma kullum ana jaddada cewa duk inda aka tafi dole akwai shugabanci to shi yasa ake haka kuma da a ce ba masallaci bane muna da halin da kowa za a samu masa kujera tunda zamani ne na karatun kujera to sai a zauna a kujera don Allah a yi haƙuri Allah ya saka da alkhairi wannan abu da ake yi na cika masallaci a cika waje a cika ko'ina akwai ban sha'awa a ci kuma karfafa kuke yi ga masu shiryawar da su kuma masu gabatarwa Allah ya saka muku da alkhairi sannan a takaice yan uwa duka waɗannan bayanan da aka bayar aka mana suka karantar da mu haƙƙi ne akan mu muje mu aiwatar da su idan mun dunkule da baki ɗaya tattalin arziki da kuncin rayuwa da samar da yadda za a fita daga kuncin rayuwa abinda za ka yi kai naka a matsayinka na ɗan adam bai wuce kashi ashirin ba kashi tamanin na Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ya ce mata ista'in billahi wala ta'jizan wannan kalmomin biyu sun ishe ka ka nemi taimakon Allah ka gaza sa'in billahi ka koma ga Allah to yi sa'in billahi nan shine kashi tamanin, wala shi shine kashi ashirin, kai iyaka abin da za ka iya yi alhamdulillah cikin azumin nan cikin daurar da muka gabatar duk da kwarye-kwarye ce mun karanta wani littafi na Sheikh Aidul kala hafizahullah na sababan lisa'ada wannan littafi ne ɗan karami amma cike yake da albarka ya faɗa maka hanyoyin da za ka bi ka fita daga cikin kuncin rayuwa wannan littafi mun zaɓe shi makaranta saboda halin da muke ciki a yau sabubba guda talatin ya kawo in kai aiki da waɗannan sabubba da ya fahimce su a cikin littafin Allah da sunan manzo Allah sama da fassarar magabata da kuma matsayinsa na ƙwararre a rayuwa malamin jami'a wanda ya maya kusan duk ƙasashen duniya ya yawo a cikinsu ya ga abubuwa malami ne mai da'awa to waɗannan sabubban suna da mahimmanci matuƙa. sannan na biyu yan uwa bayan wannan shi ne wallahi ba za mu rayu a irin wannan rayuwar banzar da muke ba a yi haƙuri na ce mata ta banza rayuwar kowa kan shi ya sai dole sai da ta'awuni. Allah hakimun ne a cikin hikima sai ya halicce da ya raba ma kowa damar da ya bashi kuma kowa na sha na ta mana sai Allah ya tambaye shi akan damar da aka ka ga Allah ba zai tambaye kan kuɗi ba wallahi na sa Allah ba zai tambaye kan kuɗi ba saboda ba ne da su ba ne da su amma tun karatu kake magana ba alfahari nake yi ba ina faɗi ne abin da na sani kuma abin da kowa ya sani san Allah zai tambaye ni kan ilimi saboda shi ya bani kai kuma Allah ya baka dukiya ko Allah ya baka wata dama kowace irin dama ce wallahi a kanta Allah zai maka hisabi kama wannan al'umma da take cikin rayuwar ni'asu wace gudunmuwa ka bada dan fitar da wannan al'umma ba yadda za a al'umma ta zama babu ta'awuni a tsakaninta me yasa Allah ta'ala ya halice mu ga kamar awakai ba ko awakai da Allah ya halice su ai suna taimakon junansu so da ka cikin hikimar Allah ta haɗa mu shine wani ya ci gajiyar wani duk wannan bayanan da su farfesa da malam suka gabatar ba suna nufin kowa ya je ci da kanshi bane wallahi ba za ka iya ba kai kaɗai ba za ka iya ba dole kana buƙatar ɗan uwanka so da kamar daina gaya ma kan mu ƙarya ka tashi a tijin jikunka ka koma GRA ko ka koma ina ne wallahi ba zai cece ka ba inda wannan rayuwa ce da ake ciki wani labari ake ba da an ce gidan shugaban kasa ma an shiga an yi sata a za a yi sata ran nan gidan shugaban kasa ko da gaske ko ba da gaske bane ku kuka ku kuka saba shiga shige amma ni ma na karanta to gidan shugaban kasa an shiga an yi sata sai shi ne zaka ce kai kai ina ne ka je ka tsira saboda ka mu zo mu haɗa kanmu mu yi abin da ya kamata mu waɗanda ba su da shi a cikin mu a taimace su wanda ba su da aikin yi a tsaya a nan cirin jukun din muna da mutanen da suka kai wani mataki a gwamnati a zo a yi lissafi mutum nawa suka taɓa taimaka suka samu mishi aikin yi da sojoji da 'yan sanda da waɗanda suke rike da manya-manyan wasu wajaje na gwamnati wallahi Allah zai tambaye ku wallahi Allah zai tambaye ku mu je mun faɗa muku kuma muna yin abin da yake ba muna yaban kanmu bane ina ba maganar nan Allah ya bani ba ina fatan Allah subhanahu wataala ya taimake ni wajen aiwatar da damar da Allah ya bani amma maganar nan ya ba kuma ina yin shi inda na samu dama sai na yi kuma ka yi abin da za mu iya yi markaz ya zo ya gabatar da wannan muhazara mu ɗauke ta mai aiki da abin da muka ji wanda ya zama daidai wajajen da muka samu matsaloli muka ga akwai kurakurai a cikin ma'aji amma kada mu tashi a wajen nan kai mu bar wannan karatun ya tsaya a nan mu aiwatar da shi ya aiwace shine ribar abin da muka ci Allah subhanahu Ta'ala ya taimake mu dattawan mu waɗanda suka rasu da waɗanda ake shirya wannan abu da su a shekarun baya ba zan ba wannan wajen ba sai na ma ɗan uwana Anal Suleiman addu'a duk shekara da aka fara gabatar da wannan muhadara ba shekarar da ba da shi ake shiryawa ba sai bana to ba laifi ma Allah ba Allah ya anshe shi akwai abin da Allah yake nufi mu kuma da Allah ya ban mu shi ma akwai hikimar da ya sa ya ban mu a kanta muna masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah madaukakin sarki ya ma abin da ya bari albarka sannan duka dattawan mu da muka rasa su daga bara da shekarun baya can duka muna musu addu'a Allah ya gafarta musu wanda shine sanadiyar samun masallacin nan kuma sunan shi aka sa a masallacin nan malam dalhatu malamin mu Allah madaukakin sarki ya lullube shi da rahama Allah madaukakin sarki ya masa rahama Allah ya ji kansa duka waɗanda ba mu sunayensu ba waɗanda suke ma addini aiki suka rasu kan wannan aikin Allah madaukakin sarki ya gafarta musu mu kuma da muka rage Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cika da imani Iyayenmu mu Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda suke da rai Allah ya kara ma rayuwarsu albarka Allah ya kara musu lafiya waɗanda suka rasu kuma Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu kowa da kowa da ƴan agaji da duk waɗanda ba mu ambata ba duka Allah ya saka muku da alkhairi ɗaliban markazul wayil islami shugabannin su waɗanda su ne organizers coordinators na wannan shiri da ake yi Allah ya saka musu da alheri a tsaye suke a tsaye suke wajen aiwatar da wannan abu da sauran kuma karatuttuka da ake gabatarwa Allah ya saka musu da alkhairi su ma duka gabaki daya kowa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya yi mana damuwar da muke ciki shugabannin mu Allah ya shirye su Allah ya sa musu tausayin mu mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya irin wacce yake so waɗanda suke taimaka ma addini Allah madaukakin saki ya taimake su waɗanda suke da niyya ba su da shi Allah madaukakin saki ya ba su abinda za su taimaka sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum